Bismillahir Rahmanir Rahim. Sirrikan mutane jallayi ne wanda mutum bai kamata ya tsallake musu ba, bai kamata ya keta musu ba. Khususiyatul akharin khattun ahmar. Kowa yana da sirrin da yake bance shi, kuma musulunci ya shar'anta neman izini lokacin shiga kan mutane, kuma ya haramta tattaro bayanan sirri da shishigi, ya haramta wannan ne, ya wajabta wancan da manufar kiyaye wa mutane al'aurorinsu kuma don girmama lamarin sirrinsu. amma a zamanin yau da aka samu fantsamar ilimi sai ya wayi gari sirrorin jama'a yana bazuwa a duniya a cikin daƙiƙoƙi ƙayyadaddu sai ake keta alfarman sirrukan da suka keɓanci ɗaiɗaiku ake yaɗa su ake tozarta haƙoƙin mutane don haka kutsen da ake yi ga shafukan laturonin jama'a laifi ne haka ƙoƙarin satar bayanan imel ɗin mutane laifi ne wasa da muhimman bayanan masu aiki da shafuka daban-daban na lataroni da shiga cikin bayanansu ba tare da samun izinin masu bayanan ba shi ma wannan laifi ne saboda ya zo a cikin hadisin da tirmizi ya ruwaito shi kuma muhammad nasiruddin albani ya inganta shi cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bibi al'auran ɗan uwansa musulmi don ya kunyata shi to Allah zai bibi al'auransa wanda kuma Allah ya bibi al'aurarsa to zai kunyata shi ko da a cikin gidansa ne ko jama'arsa kuma musulmai mai hankali ne kuma musulmi mai hankali ne yakan yi taka tsantsan yakan yi aiki da dukkan sabbuban da za su kai ga kiyaye sirrinsa da abubuwan da suka keɓance shi wallahu ta'ala a'lam